daren uku ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 21 ga watan mai shekarar miladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 57 daga cikin jirangiyar karatukan littafin hikmatun minar tarihi wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikbatun mina tarih littafi ne da ke ƙoƙarin tantance bayanai dangane da abubuwan da ke da alaka da fahimta da ta samu ainihin wato rabuwar fahimta tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa wa sallama da tabi'ai tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe saidina Hussein dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa ya shi da mahaifinsa wannan littafi yana tantance mana gaskiya ne na rigingimun da kawo mafita daga wasu shigohi da ake bayyanawa da kokarin faɗin asalin abin da ya faru jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna ta bayanai ne muna bin malam yana karantar da mu matsaloli, waɗanda suke da alaƙa da ƙaziyya ta kashe sayyidina Husaini ɗan Ali wanda ita ce rigima mafi haɗari a cikin wannan lokaci mun ji bayanai da maganganu waɗanda suke da alaƙa da ainihin ita kanta ƙaziyya ɗin ta fitarsa da yaƙin da aka yi da rigingimun da aka yi har muka zo magana akan suwaye suka kashe Husaini malam ya bayyana mana sunayen waɗannan mutane waɗanda muka ji asali 'yan shi'a ne mutanen ƙasar iraki su suka yi wannan aiki waɗanda kuma da suna tutiya su ne magoya bayan a baiti za mu tashi a inda malam yake cewa al rabi'u mawqifun nasimin min qatl husayn an ga wajen ko malam yace bincike na hudu a wannan fasli shine bayani akan matsayin da mutane suka ɗauka mutane a nan wato al'umma malamai waɗanda suke magana a madadin musulmai wanda suke sa hannu a madadin Allah a wannan duniya malamai kenan su yake nufi da annasu yaya suka ɗauki wannan matsala ta kashe Husaini la shakka wa Larai raiba anna maqtal al-Husaini radiyallahu anhu kana min al-masa'ib al-'azimati allati usiba biha al-muslimuna babu kokonto malam ya ce kuma babu shakka akan cewa kashe husaini ɗan aliyu radiyallahu anhuma na daga cikin bala'i mai girma da allah ya jarabci wannan al'umma ta musulmai da su falam ya kun ala hil'ar da ibnu binti nabiyyin ghaira a lokacin da aka kashe shi babu wani ɗan ‘yar annabi annabi bai da wani jika wanda ya ta haifa masa a wannan duniya ban da shi Waƙar utila mazluman radiyallahu anhu kuma an kashe shi ne kisa na zalunci Allah ya ƙara masa yadda wa an ahli baiti kuma Allah ya kara mutan gidansa yadda wa qatalahu bin nisbati wa qatluhu bin nisbati li ahli al-ard min al-muslimina musibatu babu shakka akan cewa kashe Husaini musiba ce ga musulman duniya gaba daya wa fi haqqihi amma game da shi Husaini fa shahadatun wa karamatu shahada ce da daukakawa wa raf'u darajatin da kuma ɗaukaka girma ne wa ƙurba minallahi da kuma samun kusanci ne zuwa ga Allah haisu tara lil akhirati yayin da Allah ya zaɓe shi zuwa lahira wal jannatin na'im ya zaɓe shi zuwa ga aljanna badla hadhihi dunya al maimakon wannan duniya da ke cike da barna wata ke ta riga ta cakuɗe tsakanin ɓarna da kirki wa na naqulu malam ya ce muku abin da muke cewa shine laita hulam ya ina ma da husaini bai fita ya je ƙasar karbara ba wani zalika na hahu a kabir sahabati fi zalikal waqt kasancewar fitaj da ya yi ba abu ne mai kyau ba ba ra'ayi ne da ya dace ba ba tunani ne da ya zama daidai ba shi sa muka ga cewa da dama daga cikin manyan sabbai waɗanda suke raye a wannan lokaci sun yi ƙoƙarin hana saidina husaini daga fita daga makka zuwa wannan waje bal bi hadha khuruj nala ulaika zalama at min sibt rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hatta qataluhu madluman shahidan da wannan fitar da yayi ne waɗannan azzalimai suka samu dama akan shi har suka kashe shi bisa zalunci wa kana fi qatlihi min al alladhi malam ya kuni ya hasulu lauka ada fi baladi kuma abinda aka samu na barna bayan an kashe shi da ya zauna a gida inda yake kasan makka da ba samu wannan barna ba walakin na hu amurullahi tabaraka wa ta'ala amma duk da muna cewa ina ma da bai fita ba fitar da ya bata dace ba al'amarin da ba haka ya kamata ya dauke shi ba amma mun iman da cewa wannan al'amari da Allah ya riga ya kaddara shi ma qaddara Allah tabaaraka wa ta'ala kana don kuwa duk abin da Allah ubangiji ya kaddara dole zai faru walau lam yasha'in nas ko da mutane ba su so ba wa qatlul husaini laysa bi a'zama min qatlil anbiya ya kamata mu fahimci cewa kashe Husaini da aka yi girman bala'in bai kai girman bala'in kashe annabawa da aka dinga yi ba Waƙar qad quddima ra'su yahya ibn zakariya salawatullahi wa salamuhu alayhi maharan li an cire kan yahya ɗan gidan zakariya annabi ɗan annabi banu isra'ila sun kwantar da shi sun yanka shi a cikin masallaci a matsayin zalunci wa kutila zakariya kuma an kashe mahaifinsa zakariya wa kazalika kutila umar haka an kashe sayyidina umar dan khattab Allah ya ƙara masa yadda wa Usman haka aka sayyidina Usman dan afan Allah ya kara masa yadda wa Aliyun haka nan kuma aka kashe mahaifin shi Husainin Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda wa haula'i kulluhum waɗannan gaba ɗayan su tun daga kan Zakariya da ɗansa Yahya da Umar da Usman da Ali gabaki ɗayan su afdalu min al-Husaini sun fi Husain daraja a wurin Allah radiyallahu anhum wa anhu Allah ya kara musu yadda kuma shi ma Allah ya ƙara masu yadda falidhalika la yajuzu lil insani idza tadhakkara maqtal al-husaini an yaquma bil latmi wa shaqqi wa ma shabaha dhalika daka bai halasta ga wani mutum musulmi idan ya tuna wai an kashe Husaini ya fara dukan fuskar shi yana yaga wuyar rigar shi yana abin abubuwa na zalunci da maguzanci ba bal kullu hadha manhiyun an duk wani abu irin wannan an hana shi ma a sanda aka yi mutuwa balantana kuma sanda aka turo ta bayan ta yi shekara fiye da tu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama dan manzo Allah yana cewa qala ce laysa minna man laqama hududa wa shaqqa al-juyuba wanda da yake dukan kumatinsa yake ya ga wuyar rigarsa saboda an mushi mutuwa ko an mushi gobara ko ya shiga cikin wani bala'i ko ya faɗi zafi ya dinga ihu shi da jama'a shi suna ihu suna yaga gasu maza Allah ya ce wannan ba mu ba shi wannan hadisi ne ingantacce a cikin bukhari da musulun babu kyau don an yi mutuwa a dinga ihu don an shiga wani bala'i a dinga ihu ana abubuwa irin na maguzawa wannan haramun ne ba addinin musulunci ba ba addinin musulunci ba ne a lokacin ma da aka yi mutuwa kenan ballantana kuma can daga baya bayan al'amarin ya riga ya zama ya wuce ya zama lissafin tarihi da daɗe sai a mai da shi kuma abin tunawa da shekara wa qala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace ana bari min as-sariqa wal halika washaqa manzon Allah yace nayi baran-baran da duk matar da idan aka yi mata mutuwa za ta dinga kwarma ihu tace as-saliqa al halika wadda ke aske gashin kanta saboda an mata mutuwa washaqa wadda ke yaga kayanta saboda tana kukan mutuwa ta dinga yaga kayanta wannan ba wai saboda da mata kadai annabi yake ba a saboda su ne suka shahara da aka ko namiji ne yayi manzon Allah yayi barambar da shi sallallahu alaihi wasallama babu kyau amma saboda mata ne suka fi shahara da kukan mutuwa da yin abubuwa waɗanda suke na maguzanci idan an yi mutuwa kaga manzon Allah ya keɓance su da ambato da ya kawo cewa yayi barambaran da mace mai yin kaza ba wai sai in mata ba saboda mata tarihi ya nuna suna da matsala ba tun yanzu ba tun zamanin annabi na raye hadisin na cikin abu dawuda da littafin al'imamul hakimun na saburi da isnadi ingantacce cewa dukkanin mata idan suka zo mu baya bayan abubuwan da ƙur'ani ya ambata cewa idan ja akal mu'minatu yubayi naka ko fa bayi lahunna ala Allah shirka billahi shi'a wala ya sirikna wala ya zinina wala da hunna har zuwa ƙarshen wannan abin da za su ce ba za su yi ba sai annabi ya kara musu da cewa kuma banda kukan mutuwa in an shiga addinin musulunci yadda ba za a yi shirka ba ba za a yi zina ba ba za a kashe 'ya'ya ba ba za a yi kaza ba kuma ba za a yi kukan mutuwa ba sai mace ta yarda da wannan sharɗin manzo Allah yake bata baya shi amma umma tsiya ta ce gabaki ɗaya matan da suka iya cika wannan alkawarin su biyar ne kacal a cikin mata a cikin sabai makin kowace mace ta daina zina ta daina karya, ta daina maguzanci duk sun daina wannan manya alkaba'ira amma ana yin mutuwa kawai ta manta da alkawarin da yi da manzo Allah sallallahu alaihi sai kawai ta ci gaba da duk abin da aka saba da maguzanci to kalla ka kuma har yanzu mata haka su ko mun usadancin su da imaninsu sai wanda Allah ya tsare, idan ma bata yi ba to za a samu abin faɗe da abin gori ana goranta mata cewa an mata mutuwa ɗanta ko mijinta ko ubanta ya mutu bata kuka ba to maguzanci ne babu kyau annabi ya hana jama'a wannan ma fa a lokacin da aka yi mutuwa kenan to ina kuma ga mutuwar tafi shekara dubu jama'a da faruwa kaga ya fi kamata da a hana ko as-salikatu allati tasihu salika ita ce wata ke kwarma ihu wal halika allati tahliqu sha'raha wadda ke aske gashinta wa shaƙa ita ko shaƙatu allati tashqu thiyabaha wadda ke yage kayanta wa qala sallallahu alaihi wa ala wa sallama manzon Allah ya ce, innan na'ihata lalle wadda take kukan mutuwa idan lamta tub, idan bata tuba ta bari ba fa innaha tulbasu yawmal qiyamati dar'a rana alkiyama za a sanya mata sulke riga min jarabin na narkakkiyar azurfa wa sirbalan da kuma ainihin wando min katsiranin na narkakkiyar dalma haka ba a sa mata wandon gidan wuta da rigar gidan wuta in ba ta daina ba duk wanda ke kukan mutuwa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da ba don haka kowa ya daina kukan mutuwa ba addinin allah ba ne malamai suka yi magana suka ce idan ka san kana da yan uwa masu kukan mutuwa to kafin ka rasu ka yi ka musu nasiha ka musu wa'azi ka barranta daga duk wanda ya ma kuka dan bala'in kukan mutuwa ya kai ga cewa wanda in ya mutu din ake mai kuka sai an mishi azaba innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi wanda ya mutum ma sai an mishi azaba idan kuna mishi kuka kaga idan kuna yi ne saboda kaunar shi to ku ja mishi koi ba illa karin bala'i Allah ya tsare mu fal wajibu alal muslimi idza ja'at amsalu hadhihi al masa'ib abin da yake dole akan musulmi idan musiba ta zo masa an ya kula kama qala Allah baraka wa ta'ala ya faɗi kamar yadda Allah yake cewa ina a asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tabbata hadithi sai ya kara da Allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khairan minha ya Allah gare ka muke kuma gare ka za mu koma Allah ka fushe ni daga wannan bala'i da kasa ni. kuma ka yi maye muna abin da ya bi ta alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai addu'an nan sai Allah ya canza mishi da abin da shine ya fi alheri karanta hadisin ummu salama tarihin aurenta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam Ahmad ya fitar da shi da isnadi ingantacce na wannan kissa ba mijinta Abu Salama Abu Salama ya zai ba ta labarin wannan karantawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallama ya karantar da su cewa duk wanda ya samu kanshi a cikin musiba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan kuma ya cike da wannan addu'a Allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khayran minha ya koya mata wannan addu'a ya koya mata wannan karatu ana nan sai mijin ya kwanta ya mutu da aka zo a ga mata mijin ya mutu sai ta yi wannan addu'a sai take cewa a lokacin take yin addu'a idan ta zo daidai da take za ta ce Allah ka canza min da abin da ya fi alheri a cikin ranta ita ce to waye ma ya miji na alheri a cikin sabai ai babu wani miji irin irin nawa a sabai duk da haka ne ta yarda da imani sai ta yi addu'a ana nan bayan ta gama idda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai aure ta wanda ta tabbata ya fi mijinta ko ta ce mashi to ni dai mace ce da ta riga ta yi shekaru kuma ina da 'ya'ya da yawa kuma ina da kishi duka manzo Allah ya ce mata ba matsala bane kishi zan miki addu'a Allah zai rage miki zafin kishi na zama da kishiya sannan ƴaƴanki kuma Allah ne zai rike su sannan kuma shekaru da kika ce kiya da shekaru ai na girme ki ba za ki mun gore shekaru ba aga yan ta samu martaba ta zama ɗaya daga cikin ummahatul mu'mini ash-shahid shine wannan addu'a wato mujarrabun ce jama'a kamar yankan wuka ne tun zamanin sabbai kaji ga tana ana aiki da ita to abin da ya kamata mutum ya kenan duk sanda ya shiga cikin wata musiba amma idan ya fara ihu yana faɗan maganganun munana sai mala'iku su dinga amsawa shikenan sai Allah ya jarabce shi da abin da yake faɗawa wa kanshi na bala'i idan aka ma mutuwa ka ce ka shiga uku ka lalace sai mala'iku su ce amin shikenan sai ka shiga uku ka lalace da jama'a na fata mun gane wannan yana daga cikin abin da ake gane mutum jarimi ne shine wanda yake iya sarrafa rayuwarsa a lokacin da ya samu kanshi a cikin halin bakin ciki halin kunci da kuma halin fushi duk mutumin da zai iya sarrafa rayuwarshi ma'ana zai yi abin da daga za a ga kaman bayi da hankali kaman bai san abin da yake yi ba shi da kanshi in ya dawo cikin haicin shi ya nadama saboda ya shiga fushi ko ya shiga cikin kunci wannan ba jarumi bane jama'a ba ba ne alama ce ta wauta a ce baka iya sarrafa rayuwarka idan ka yi fushi haka ga mutum ya alfahari da cewa shi in ya fushi duk abin da ya ga dama sai ko duk abin da ya dauka sai ya bugawa wani ko duk abin da ya zo bakin shi sai ya fada baya taunawa wannan ba jarunta bane to haka nan kuma game da shiga cikin damuwa ta kuncin rayuwa ko ta aukawa cikin musiba ko ta jarabta Allah ya tsare jama'a ana fata muna gane wannan a takeice sai malai yake cewa annasu fi qatlil husaini ala thalathi tawaif mutane dangane da kashe husaini sun raba gida uku taifatul ula yarawna anna al-husaina qutila bihaqqin wa annahu kana kharijan ala al-imam wa arada an yashqa asal muslimina bangare na farko wanda suke ganin cewa kisan da aka wa husaini daidai ne saboda husaini ya yi tawaye ne wa shugaban musulmai na zamanin shi kuma ya so ya raba kan musulmai ne wa qalu suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah ne yace man ja'akum wa amarakum ala rajulin wahid wa amrukum ala rajulin wahid yuridu an yufarrika jama'atakum faqtuluhu ka'inan man kana wanda duk yazo ya same ku kuna ƙarƙashin shugabancin mutum ɗaya. sai ya nemi ya raba kanku ku kashe shi kowaye ko dan waye wannan hadisi ne ingantacce muslim ya fitar da shi wal husain suka ce shi husaini arada an farrika jama'atar musulmina. ai ya so ne ya raba kan musulmai war rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah cewa yi kuma ka'inan man kana kowaye ko dan waye fa kana qatluhu sahiha suka ce wai kashe shi da aka yi daidai ne wa hadha qaulun nasiba wannan shine maganan nasiba masu kin ahlul baiti Allah wadaran wannan magana muguwar magana ce alladhina yabghuduna al-husaina ibn ali radiyallahu anhu wanda suke kyama Hussein dan Ali Allah ya kara masa yadda anhu wa an abi tabarakallahu ah, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa an abi wannan magana jama'a kai tsaye ba daidai bace mun yi magana akan ta a baya wal qawlu thaniya at-ta'ifa thaniya magana ta biyu qalu suka ce huwa al-imamu alladhi tajibu ta'atuhu shine limamin da ya wajaba abi wa kana yajibu an yusallama ilayhi al-amru suka ce wajibi ne a miƙa mishi al'amari shi ya kamata a kwabe yazidi a baru shugabanci wa huwa shi'a wannan ma magana kuskure ce magana yan shi'a ce wa ta'ifa Salisa magana ta uku wa hum ahlus sunnah ita ce maganan ahlus sunnati wal jama'a ita ce maganan mu kenan musulmai yan salafiya ahlus sunna qalu suka ce qutila mazluma kisan da aka mishi zalunci ne walam yakun mutawaliyan lil amri mutawalliyan lil amri kuma ba shine shugaba ba ai lam yakun imaman ba shine shugaba ba kuma ba ainihin ya cancanta a kashe shi bane wala qutila kharijiyan kuma ba an kashe shi ne dan yayi tawaye ba radiyallahu anhu bal qutila mazluman shahida suka ce an kashe shi ne bisa zalunci kuma shahidi ne kun yi magana akan wannan baya ko kama qala an sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kamar yadda manzon Allah ya ce al-hasanu wal husainu sayyida shababi ahlil janna hasan da husaini jagorori ne ga samarin aljanna wa zalika annahu arada rujua aw adh-dhahaba ila yazid الشامي saboda ai husaini ya ce su kyale shi ya kwana ko kuma ya kama hanya zuwa ga yazidu a ƙasar sham walakin mana'u suka kiyarda hatta hatta yasta'sira li amri ibn ziyadi ibn ziyadi suka ce sai dai ya mika al'amarin shi ga dan ziyad shi ko ya ce ba zai mika ba bid'atani muhdathatani jama'a to kun ji wannan ita ce magana ta gaskiya Husaini an kashe shi ne bisa zalunci amma kuma abin da ya shi ma ba daidai ba ne fitowa da ya zo wannan garin kashe shi da aka yi ba daidai ba ne kuma ba shi ne limami ba don ba yi da mu baya ga mutane Allah shi kyauta da satani ga bid'o'i guda biyu da aka kirkiro malam ya ce qala islamu islam ibn ba da maktalli husaini a hadasan nasu bid'atayn bayan kashe husaini sai mutane suka kirkiro bid'a guda biyu al'ula bid'a ta farko bid'atul hudni wan nauhi yawm ashura bid'ar bakin ciki da kuka rana ashura min al-latami da dukan jiki wasurahi da kururuwa wal buka'i da kuka wal atashi da yin kishi ba za a sha ruwa ba wa inshadul marasi da yin waƙoƙi na ta'aziyya wa ma yufdi ilaihi zalika min sabbis salaf da kuma abinda ake yi a wajen na zagin magabata sahabbai wa la'anatihim da tsine musu albarka wa idkhali man la dhanba lahu da shigar da wanda ba shi da zunubi ko kadan ma'azawi dhunubi da ma'abota zunubai shigar da sa Abubakar da su Umar da su Muawiya wanda ba sa duniya ma abun ya faru hatta yusabba as-sabiquna al-awwaluna hay zama ana zagan magabata na farko wa yuqra'u akhba a dinga karanta labarai akhbaram akhbaru masra'i labaran kashe shi allati kathirun min kadhibun waɗanda da dama daga cikin su karerai ne wa kana qasdu man sanna zalika manufar waɗanda suka mai da wannan addini fatha babil fitnati buɗe kofar fitina wal furqati bainal umma da kofar raba al'umma wa illa in ba haka ba fa ma ma'ana an tu'ada hadhihi dhikra fi kulli amin ma'a isalati dima'i wa ta'zimil madi wa ta'alluqi bihi wa liltisaqi bil me ma'ana a dinga maimaita wannan mugun abu da ya faru kowace shekara me ma'anar a dinga zubar da jinin mutane har da jarirai kowace shekara me ma'anar ainihin wato a dinga girmama abin da ya wuce a dinga nacewa akan shi da kuma ainihin kwanciya akan kaburbura me ma'anar shi ma'ana abin da ya faru na musiba da ya wuce kullum a zo a ce sai an dinga tuno shi ana yin fim ɗin shi ana maimaita shi ana yin labarin shi ana zubar da jini da sauransu mai ma'anar shi wannan shine bangare na farko kenan na bidiyar. abin da yan shi'a suke yi na ashura na bakin ciki da sa bakin kaya da zage-zage da tattaki da kuka da rashin cin abinci rashin shan ruwa da makamantansu duk wannan maguzanci ne baya cikin addinin musulunci jama'a ko misqal daratin azumi shine kadai abin da yake rana ashura wanda musulunci ya tabbatar mun karanta a baya athaniya sai na biyu bid'atul farahi was sururi bid'an farin ciki da nuna annashuwa wa tawzi'ul halawa da rarraba ainihin alewa da minti wa tawsi'ati alal ahli da yin cika ciki yawan maktalil husaini ranan ashura wannan kuma shine ake a kasashen mu da musamman ka je kasar daura ana hahawa ake yi hahawa sarakuna suke da kasar daura da kasar hadeja a dafa abinci cika ciki a yi kayan sallah a ci abinci a yi wasan shara a yi al'adu duk wannan shi ma maguzanci ne jama'a asalin shi burkaji makiya husaini ne suke shi jama'a cika ciki ba kyau a dinga kera hadisai ana cewa wanda bai cika cikin shi ba rana sai an cika mai da wuta duk haka muna yara ka za ka ta can abinci sai ka ci kamar za ka mutu duk wannan magudanci ne jama'a da shi ake a ƙasar nan ba san maya ake shi ba aka zo kuma aka samu ɗaya bid'a ita ce bid'a ta ainihin wannan abin da su zaki suke Allah shirya da mu wakanatin kufa biha ha min al muntasiri da alil baiki a ƙasar kufa akwai mutane masu cewa suna goyon bayan alil baiki wakana ra'asuhun ra'asuhum al mukhtar ibnu abi ubaidin al kazzab babban su wani zindiki ne mai suna muktaru dan ubaid dan abi ubaidin wanda yace shi annabi makaryacin nan wa qaumun minal mubghidina li al bait wa al hajjaj bin yusuf al daga cikin kuba kuma akwai mutanen da kuma ba sa kauna al bait su kuma nasu ne babba a cikinsu shine hajjaj dan yusuf al-thaqafi wani abu mamaki jama'a waɗannan mutanen guda biyu garinsa ɗaya muktar ɗan abi ubaidina saƙafi da kuma hajjaji ɗan yusufu sakafi. ƙabilarsu ɗaya garinsu ɗaya sa dangantakar jini kuma dukansu annabi ya ba da labari a hadisin muslim cewa za su zo su bayyana a duniya ya ce sai ya kunu fi saƙifin za a yi wasu mutane guda biyu a cikin saƙif akwai kazzabun wa mubiyyir haka ya ce kazzabun shine muktar ɗan nan kenan wannan muntarin makaryaci ne jama'a ya yi ƙarya ya ce shi annabi an kashe shi zindiki ne sai ce kuma wa mubirin da ko mai zubar da jini shi ne hajjaju to kuma aka ce ko magana zubar da jini hajjaju ta ƙari don yanka da kisa da bulala babu irin wanda hajjaju bai ba jama'a a ƙasar kufa ya yanka ya kashe ya kashe ya kashe ya kashe malamai ya kashe alaramomi ya kashe ustazai masu kuɗi 'yan siyasa sojoji 'yan leƙen asiri babu wanda bai kashe ba sai ta kaiwa mutum yana fira da matan shi ma yana jin tsoron ya gulma hajjatu saboda baka san koma ta 'yan leƙen asiri ba ce saboda bala'in hajjatu jama'a mun gane wannan ko shi ne aka samu wani mutum wanda ake ce iyo ɗan khirash wani wali ne jama'a da bai taɓa yin ƙarya ba wannan walin ya taɓa yin dariya bayan ya mutu baya dariya ni da ganshi ya yi shuru bai dariya sai aka ce mashi masa baka dariya ya ce ya za na yi dariya bayan ban san kudan haurarsa za ta lafiya ba turan da ya mutu sai aka ji gawar shi tana kyalkyala dariya labari ne ingantacce karanta rishi a cikin tafin tazibu tazib na ibn hajar to wannan mutumin ɗan shi ya taɓa yi mahajjajar rashin kunya sai je ɓuya ana ta neman shi aka yi neman duniya ba a gan shi ba sai aka kira baban shi ya zo fada aka ce ina ɗanka a bisa al'ada me ya kamata ya ba ƙarya ba ce ban san inda yake ba sai ce yana na a gidana ya buya shi kai kowane irin mutum ne bayan kasan kashe shi zan yi ce ai kisan da za ka mai ya fi suki a kan ne wa Allah ƙarya ya ce jeka an yafe wa ɗanka saboda gaskiyarka ka. gina hajjaji ya da labarai irin duk da yake akwai exaggeration amma hajjaji makashi ya kashe har malamai mun gano da kyau ko to waɗannan mutanen guda biyu kowa na da jama'a shi wannan ɗan jam'iyyar ƙauna ahlul wannan ɗan jam'iyyar ƙaya da ahlul da haka sai zama kowa suna yin tasu bid'a wala turaddul bid'atu bil bid'a ba a mai da bid'a da bid'a jama'a to kuskuren da mutane suke kira idan wani yayi laifi sai ka ce wai kai ma bari kai laifi ai shi ma yayi a'a laifin da wani yake baya halasta maka yin laifi saboda an ce yan kudu suna satan ansa an ana waye da ku, bai halasta mana mu musulmai mu ce to shikenan bari mu dinga yi ba hujja sai a ce ai ko ina haka yake a wannan ba musulunci bane dan me yasa ba za ka ce to ai suna shan ogorogo wannan giwa giya ta arna da suke sha a kudu ko to bari kai ma ka je saudan ka zo ka siyo burkutu ka dinga sha idan an tambaye ka sai ka ce arna ma suna sha to kai arne ne ai kai musulmi ne kai kana da code of conduct kana da ka'ida da ka ba daidai ba ne a haɗa kai da headmaster ko principal da exam officer ana ba yara satan ansa a makaranta da tunanin wai 'yan kudu suna yi in ba mi ba za su wuce ba hujja ba ne wannan jama'a mun gane wannan ko don me yasa 'ya'yanmu ba sa zuwa su dinga tambele a gari yadda 'yan kudu suke sai ka bar 'yanka ta dinga duk abin ta gada ma ta zo da saurayi su kwana a gidanku idan aka ce me yasa ka ce ai ko ina ka yake yanzu ai ba wanda zai ce haka yago saboda ya san wannan mutuncin shi ne to wancan kuma mutuncin duka ƙasa ne a takaice jama'a ba hujja bane dan wani yayi laifi ka ce kai ma bari kai ba hujja bane dan yan dariƙa suna bidiyoyi sai mu ce bari mu kirkiro wani abu wanda zai zama zai kauntarin wannan bid'a irin shine abin da yan nasfar suka kirkiro addinin nasfar da yake yanzu addinin bid'a ne wai saboda kiristoci suna zuwa sabis ran lahadi kuma wannan sabis da ake yi yana ba samari da matasa da 'yan mata sha'awa da haka sai wani ya zama dan musulmi ne amma da shi za a yi sabis da ran lahadi shi ne sai yarbawa musulmai ne 'yan uwanmu sai suka zauna suka yi nazari suka yi bincike mai rasi to bari su kawo wani abu da zai hana 'ya'yansu shagaltu da zuwa gun kiristoci sai suka kirkiro sabis su maran lahadi ga nan kaje fulawa za ka suna yan karfi za su sa fararen kaya kamar 'yan abun nan celestia su shigo cikin masallacinsu suna kiɗa suna rawa suna ƙulhuwar lau har a maka ba gansu a arafa suna yin wannan addini. wannan bid'a ce da ma kuma duk wata bid'a da haka aka kirkiro ta sai a kalli wani abu sai a ga yana da kyau a ga ai ya dace shi ma a sashi a cikin addini kenan sai ya zama sai ya zama ya zama mutane bala'i abin da ke faruwa shine asali mutane suna detaching addinin daga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da na addini Abin da yake so sai ka tunanin ya sa annabi suka yi nasu to mu inda muka gagara kenan mu salafiya shi sa muke fada da kowa da baya irin na annabi kowa ya shi sai mun ce mishi ga irin na annabi aure za ka yi ya annabi yayi suna za a gidanka ya annabi yayi jana'iza ce ya annabi yayi kai har fada in za ka yi da wani sai ka tunanin ya annabi yake fada nasiha za ka wa yara haka masallaci za ku gina angoku ya kamata ku fara tunanin ya annabi ya masallaci zuwa gani da wuya ka samu masallaci biyar a garin nan irin na annabi sallallahu alaihi wasallam masallatai me ake kawai gini kawai ake yi da da ƙuryar liman shikenan wai a ce a yi masallaci ba ka masallaci yake alama na manzo Allah ba masallaci alama na sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa facilities da dama da ake sa masallaci idan ba haka ba ba irin na sunna bane masallacin ya kamata a ce akwai makewayi akwai wurin baki da za su zauna ko su kwana har akwai wurin rufe mutane idan sun yi laifi a masallacin manzo Allah akwai sel don an kamo wani mai laifi za a je shi a wajen akwai inda ake ba mutane magani akwai kasuwa inda ake saye da sayarwa masallacin manzo Allah duka akwai wannan akwai gidan liman gidan manzo Allah hada yake da masallaci aka duk wannan ba a yi inda alhazai ne kawai suke suke shatan fili kawai su gina masallatai su gina wani abu kawai su ce sunan shi masallaci sannan masallacin manzo Allah ba shi da lungun liman ba yi da shi bid'a ne masallacin manzo Allah ba yi da irin wannan doguwar hasumiya da ake a sa mata wata da tauraro shi ma bid'a ne irin na yahudi ne masallacin manzo Allah ba a saka dirka ta raba sahu masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da fenti yalo ba a masallaci zakarafa a rubuta ayoyi da sauransu duk ya saba karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba a so masallaci ya zama ya fi kowane gida kyau a anguwar ko kuma ya gaza kowane gida kyau a anguwar kamata ya zama daidai wane da irin gidajen in gidajen ku na ƙasa ne to masallaci shi ma na ƙasa in gidajen ku na bulo ne da tiles to masallaci shi ma na bulo da tiles idan gidajen ku masu POP ne da gilasai shi ma masallaci haka mutane suna duba wannan ya kamata duk wani akitar da zai karanta akitar ya zama indiya musulmi ne yana da darasi a kan shi na tarihi yadda ake gina masallaci a musulunci don an kira shi ya gaya mutane ake ke sannan an goyin bayika kada a yi su kalli gabas ko su kalli yamma da ana tuna wannan gada ba a tunawa kawai yi ake da yadda ya samu kaifa matafak kaga in ba irin na annabi ba ko za a samu ladan gina masallaci ma ko ba za a samu ba wallahu a'lam ashahid shine musulmi sun yi detachin addininsu daga irin na annabi za su ke samun wannan rudanin shi ne kawai duk abin da za a yi nan ya annabi ya yi a tsaya kuma a iyanan irin wanda annabi ya nan da safai ko irin wanda Allah yake so kenan duk wanda ba shi ba diyan ga yana da kyau ba mai kyau ba ne ba addini ba ne jama'a wani abu ne can da ba na rantsi da Allah da za a iya haka da kuma ya gyaru mara yanzu ku duba jama'a abinda aka mai da alkur'ani ya zama a cikin al'umma ƙur'ani ya zama wani abun wasa ya zama ya zama kaman kofin kwallo ha ana maguɗi a wajen musabaka mutane sun zama gogoriyo kawai suke na haddace matanin alkur'ani ba tare sun fahimce shi ba haka sabai suka yi ba haka suka yi ba yanzu murna ake ana farin ciki duk inda aka ji yaro ya haddace qur'ani sai an mai buki za ga wata ma an zo bikin ma da gida take ƙur'anin baya reflecting a cikinta sabai in suka karanta sura ba sa tsallakewa sai sun san ma'anata da ka sanin ma'ana alƙur'ani da aiki da shi ku wannan jama'a daga bakina a madadin kaina nake faɗa ya fi muhimmanci fiye da haddace shi sanin ma'ana alƙur'ani da aiki da shi ko ga duk wani musulmi ya fi muhimmanci fiye da haddace doron alƙur'ani a ce wannan alaramma ne limamin tahajjud ne shi amma bai san komai ba da a cikin sahabbai waɗanda suka san fiqhun nan sune malamai ba wanda suka hada tudura alqurani ba babu shakka hadda mataki ne na farko na iya ilimi amma kada mutum a dauka idan yayi hadda shi ne ya zama malami wanda ya saba manhajin annabar sahabbai shi ma yanzu ya gama primary a karatu jama'a yanzu ya gama primary a karatun addini ba wanda ya hadda doron baki to yanzu ya iya babban karatun addini kenan yanzu ko makarantun hadda ya kamata mu saita su cewa yaya su annabi da sai kantar da hadda kan mu je kawai a tasa yara gaba duk asabar ladi ana ba su shafi wani sha wani satin su kawo bayan shekara uku ce sun iya shikenan da tilawa babu sun dai iya ko wannan yan kalaka ne jama'a su ne farko yan kalaka a cikin addinin musulunci mun karanta a nan yan naharawan irin wannan abin ne haddace qur'ani ba su san fasara ba da aka sai su dinga buga ayoyin aya da aya su ne irin wannan su Muhammadu Yusuf su shekaru na duk irin su ne jama'a Allah shi kyauta to haka akwai gyara canjin nan ba a siyasa kada ya tsaya ba zama na ba zama mun gane wannan Allah shirya da mu da haka bid'a ta farin ciki wanda mutane suke yi ranar ainihin ashura da cika ciki da shara da ake yi duk wannan bid'a ce ba addinin annabi bane bal turaddu bi iqamati sunnati nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al-muwafiqa li qawlihi ta'ala za a mai da bid'a ne ta hanyar tsaida da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ta dace da fadin Allah da yake cewa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda za a duba shine kenan yaya annabi yake idan musiba ta same shi ko ya annabi ya karanta da sabai su idan musiba ta same su duk wanda musiba ta auka mashi haka ne ba shi kenan sai ya dauki abin ya mai da shi wata sabuwar fitina ba kuma don abin da ke faruwa jama'a shi ne mutane suna sanya wa kansu ma'aune na addini wanda ba Allah ba ne ya saba da za a musu kwatance da kansu sai su gane ashe na ce suke yanzu ku kadara jama'a bari mai wani kwatance zazzaki wannan shugaban zindikan Najeriya ɗan Shi'a da ya halasta wa kanshi da shi da al'ummar shi cewa sun yadda annabi mutumin kirki ne amma duk makarabar shi mutanen banza ne matan shi ta ne yan iska ne don haka bai halasta kwata-kwata a girma masu ba a cigaba da tsine musu albarka to sai mu ce shi kenan yanzu zazzaki a matsayinka na mujaddaji da ake ce maka mun ji mun yadda kai mutumin kirki ne kai na Allah ne amma tun daga kansu sala zaria su mahmud turi duk waɗannan iska duk iska ne ba su ne sabon shi ba eh. matakka zinata ya ce ya za ka ji wannan magana kai ɗan shi'a duk ɗan shi'a da ji wannan magana zai ji kamar ya shigo ya kashe ni kawai to wannan wani ƙaramin kwatance ne domin kula ma mutanen banza ne aka muku wannan kwatancen ma balantana kuma sa annabi da sahabbai abinda ba suke cewa kenan cewa sun yadda annabi mutumin kirki ne amma duk na kewaye da shi mutanen banza ne sai wasu 'yan tsiraru da suka zaba matan shi mazinata ne wanda suke tare da shi maha'inta ne ha'inta shi suke kuma shi bai gane haka ba Allah bai mishi wahayi ya gane ba sai su suka gane ba abin da suke cewa ba kenan jama'a muna fahimtar wannan kuwa to haka wannan kwatance yake game da waɗannan abubuwan da mutane suke game da ashura game da addinin da Allah ya saukar game da kuma yadda mutane suke mu'amalantar junansu dama shi misali yana fito da abu fili ne za ka sai mai ta misaltawa kamar da muka yi alkawari jama'a za mu karanta wasu ƙare-ƙaren bayanai daga littafin alkamilu fi tarih na al al-hafiz abu al ali ibn muhammad ibn al-athir ibn abdulkarim ibn al wanda aka masa da suna ibn al-athir al-jazari ibn al al-jazari dama mun fada a baya cewa waɗannan mutanen guda uku ne jama'a abna'ul asiri su uku ne uwarsu ɗayan ubansu ɗaya malamai ne kowa bijimin malami akwai ibn al-asiri al-mu'arrikh shine wannan mai littafan tarihi yana da al-kamilu fi tarikh da littafin al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab da littafin al-lubab lubab fi al-ansab lubab al-lubab fi al-ansab na al-imam as-sam'ani yana da muktasar ɗinsa sannan akwai kuma ibn al-asiri al-muhaddith ibn al-asiri al-muhaddith shine mai littafin ainihin wato wannan littafin da ake kanta a rido ne sunan shi tajin jami'ar usul da littafin annayat tafi garibul hadith wannan shine ibn al-athiri al-muhaddith majduddin sai kuma ibn al-athiri al-adib mai littafin al-masal sa'ir fi adabil katibi wa sha'ir shi wannan dan siyasa ne kuma mawaki shine ne ƙaramunsu waɗannan manyan su ne manya su ne manya a shekaru wancan ƙaramin su ne babansu ɗaya uwarsu ɗaya shi za ke babansu kirari ana ce mashi abu rijali uban mazaji don su malami ne jama'a wanda baka taɓa ganin irin shi ba kan talitafansu a cikin wannan littafi na alkamilu fi tarih ba magana ibn al-asirin za mu karanta ba wannan da ke hannuna juz'i ne na uku da ta'aliƙin wani malami mai suna sayyid ibn muhammad as-sinnari za karanta jama'a daga shafi na 124 ta'aliqin da malamin yayi ƙananan maganganu ne zamu karanta ba wasu masu yawa farko zaka ji jama'a me yake cewa a wannan ta'aliki da yayi bayan yana kwararo maganganu game da tarihin kashe Husaini sai ya ce waya al imam ibn taymiya fi majmu'ul fatawa ibn taymiya a cikin fatawa mujallar na hudu shafi na 487 ya ce wa amma man qatalar husaina wanda ya kashe husaina radiyallahu anhu au a'ana ala qatlihi na azar ya dugo ina ganin sai mu dakata ta zama an ce a dari ya haɗu ba zai yi ba mutane su samu su karasa gidaje saboda kan ruwa ya abin da ya tsare mutane a hanya Allah ya kan mako mai zuwa simin fara daga wannan ainihin karatu da zafi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليك